in zage shi ban san shi ba ban san wane ne ba sai ɗauki ibrahim in zage sai ɗauki isuhu in zage sai ɗauki muhammad in ci zarafin shi to mutane mu ba za mu yarda da irin wannan dama ba baka san ni ba ban san ka ba sai ka bar respect na saboda ni na baka respect ka ilfo mai respect ki yi in ana kallon shi yana tahiya ba a san inda zai kai ba a a kakkiyar da dan iska kawai zo ya ci zarafinka ka banza ka kyale shi ka ci a'a wallahi ba mu yadda kuma in ka duba abin rashin kunya ne wasu suna yiwa su yi ko an saka ne ko ko aka kasan son kai dan kai suna ko shi da shi maganganun shi gafara eh? da shi abin da kai ba san ba si vous avez écouté la vidéo da shi abin da kai ka san an biya shi na san da yayi hmm. da shi abubuwan da kai in mun kare tana wanka kana neman video eh, ko bis page shi kai parce que wani iPhone ne shi Voilà, na saurare shi ne a azin. Bayan Tibra shi, nous sommes amis, nous sommes amis sur TikTok, mais ba ma ban da bidiyo ba. Zai biya shi ne. In ba da rashin kumya ba, da rashin daraja, da rashin tarbiyya, kai sakare dan bayu wanda isu ya on uban shi ya gani sai ya duka mishi, ya gaida shi. Haka zo ka karbi nan, ka zage shi, ka zage iyalin shi, ka zage shi, ka zage shari'a shi mais mu za mu mishi oh. alƙawali guda ga fara Allah ya sa ba wanda suka zai su ga mishi billahi lazi la ilaha illa huwa in ya tsuwo kawami ya san da ya ɗauki bashi mhm. kuma in ya tsuwo kawami il va le a amèrement parce que irin wannan abun ya kamata ya tsaida ba a hana kirtike ba kowa yana da incin kai kirtike mutun. parce que dan adam wanda bai babu wanda bai bai kuskure mai ka shiga zarahin fami duka gaba ɗaya ka shiga zarahin iyalin mutum ka shiga zarahin mutuncin mutum yau in uban shi yana da rai na imani da Allah ya uban shi zo gaba su sai ya duka kuma na san na imani da Allah duk inda yake ko dan ina ne ko dan gari babu akwai dan gidansu ko wani wanshi ko wani abin wanda ya amfani da isu me muna gani matasa tarbiyyar mu ina take dan an ba kuɗi na banza ko dan canji ka zo kana zagin mutum mai daraja mai kima mai mutunci mhm. en fait c'est décourageant c'est désolant c'est très désolant na éducation imu Euh, j'espère que ça c'était l'éducation de votre maison si tu as bien éduqué dans votre maison tu ne pas inciter les de quelqu'un ah, vraiment vraiment c'est décourageant c'est très Donc, euh, il y a des gens comme ça ça c'était c'était les mensonges c'était les mensonges après abou da baka san ba ko ya kawai sai a baka abu daga an baka wani dan kuɗi kaɗan sai ka je ka wulaƙanta ko wane ne a lokacin ubanka ma in ya ganshi zai iya bashi respect saboda girman da Allah ya bashi da kai shi wannan ya yi irar inda wata rana zai yi nadama sai ya mancewa abu guda ne ya ya inda suke mancewa wani ne ya bude idan shi ma bai gama uwan shi ba <laughs>

C'est ça qui me fait mal. Wallahi. Mais pour an un choix, un choix dans la vie, quoi, il en a so kowa yana abin quoi, il en a In ma ya zage ka saboda bane c'est la vie parce que c'est un choix que tu as fait. Mais euh, entrer voilà. dans la vie privée d'une personne, ça c'est autre chose. Ashiru, naga ka saba bawa Niger. In kana da in kana da alaka da shi kace mishi na ce mai bawa ne. kaga ni na ce in yana da inda zai porti plainte ya porti plainte tun yanzu ni na gai ni papu hamza na ce dan gaske bawa ne ka gane jasim ce que je dis bismillah mohammed vazi eh ka san mu yanzu nan ga sake nan ga inda muke actually mun tusa je siyo Benin kwa eh si si 100% nigerian il y a des gens qui sont ici ka gane tun da aka yi abun ga affaire de coup d'etat in ce ceux qui sont là ka gane kawai yanzu kai ka ce ga ra'ayinka kawai ba a yarda ba sai a ta zagin ka cikin mutane su saki mai fe mal tun ta abun ya kai yana ebite yanzu bar na ebite ma kana gaya mu magana in in gemun ka yana jan kasa zan iya gaya ma kan ra'ayi nawa babu inda ba za mu je da kai ba c'est parce que c'est mon ni na vient étudier je suis un étudiant au Bénin complètement je suis nigérien 100% eh, Mohamed je vais te donner je vais te donner un petit conseil voilà tu as déjà fait un choix dans la vie tu as déjà ouais. quelqu'un que tu aimes que tu supportes c'est ça Donc, sur ce que tu as choisi là, que tu le veuilles ou pas, les gens vont te critiquer, vont parler mal de la personne. Jamais. Ce que je veux de toi, il faut jamais insulter, mais il faut aller argument par argument. Parce que ceux qui, insultent là, ils n'ont pas d'argument et ils ne connaissent rien sur la personne. Donc, y a? tu es un étudiant, continue, tu as quelqu'un que tu aimes, continue comme ça, tu as des arguments tu, as tous, tu, as, tu as tous les arguments à convaincre une personne si réellement il vient aller dans un débat pacifique. C'est ça. La personne que tu soutiens a fait pour ce pays. Il a sacrifié sa vie, sa jeunesse, son honneur pour ce mhm. pays. Voilà. Et nul ne viendra effacer l'histoire. L'histoire dans son pays, dans ce pays-là. Il n'y a pas jusqu'à présent, peut-être dans l'avenir, quelqu'un qui a fait comme Issoufou, quelqu'un qui a honoré le Niger, quelqu'un qui a honoré les Nigériens quelqu'un qui a redonné la valeur du peuple nigérien et, de notre pays. Donc, tu as tous les arguments. Tu as tous les arguments de A à Z. Donc, n'insulte pas, ne rentre pas dans leur, débat. Donc, eh, il faut aller toujours dans le sens des arguments. Nous avons des preuves palpables qui sont là. Celui qui a des yeux, il peut voir. Celui qui a des oreilles, il peut entendre. Celui qui a des, celui qui peut écrire ou lire, il peut, il peut lire ou voir. Donc, euh, on va prendre une autre personne, Mohamed, on revient à toi, Inch'Allah. Abdraman okay. Bismillah. Abdraman Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, eh, ni abinda zan ce bisa wanga, kamar tabbacin magana kamar yadda Papu Hamza ya inda muna son mu yi mu defan kin wanda muke muke so she mun nemi iswa kishi she mun san abin da shi ke aikatawa she mun san abin da za mu gayi in mun gayi wannan abu mun san gaskiya muka gayi to faka da bukatar kai ɓaci cikin tahiya ko kai bakan magana arkima kunto arkima arkima kunto arkima parce que mun yi marke ko cikin group na whatsapp in kaga ana deba ko ana wasu maganganu in kaga mutum shi na ɓaci boy na rena di il n'a rien à dire. Parce que tant qu'il y a argument, baka ya kaito ka baci mutum ko ka gaya mutum baka magana me wasu kamin su zaka dama inon ba da argument parce que sun ga wasu na yi ko sun ga wancan na yaban nashi su kuma suna son su yi en de trois in baka tara ba shi kai suke baci kawai za su sa eh moi personnellement je peux dire que je suis un politicien donc j'ai déjà un choix eh, on, parle aujourd'hui, on, que ce débat. Donc il y a un jeune, un soi-disant jeune Nigérien hmm. euh, qui s'appelle Langasku ou quoi là, je ne sais pas, euh. qui, est, sorti à travers une vidéo aujourd'hui qui est rentré au profond jusqu'à aller dans l'intimité du président, de, l'ancien président Issou Mamadou. Attaquer sa famille, le traiter de voleur, le traiter de tous les noms. Eh, babu hamza wannan mu tafiyar a ji wannan kullum mu muna haduwa da wannan mutane saboda kai wanga eh. bidiyo yalla ban gan shi ba eh. kasan kasan me yasa me yasa wasu ake barin su suke yi kullum Wasu yau in kayi ba a ce ma kullum ba gobe in kayi ba a ce ma kullum ba kullum zaka samu courage kai alor ina zuwa alors que nous tous kowa yana da côté sauvage dans la vie tabbat kowa kowa ya rahido shi wala mm, fi yau na san da mu Allah godiya yau inda ya samu tarbiyya inda ya hito gidan kwarai gidan kirki gidan da ada tarbiyya ko an ce ya zo ya ci zarafin tsohon shugaban kasa ya ci mutunci shi na gani ko miliyar ɗari aka bashi na dolar ko na euro ba zai hito ba mai ya nuna mana a gidansu ba kowa bane uban shi ba kowa bane kuma bai samu tarbiyya ba ga ga uwayen shi za ka ce irin wannan matasa kira kira gare su Eh, to ni kiran ne kai da su matasa normally ma mu matasa ma bai kamata suna shiga cikin irin wannan abubuwa ba paske ka yi yau kai kana matashi ce na vini kana da kana da kana da lokaci gaba gare ka isu yawan kuka ji ba isu paske isu c'est vrai sai ne rufu nume isu su rige sun kama sai in ce lokacin su kai in ka kana kana kana bibiyar rayuwa isu kamar rayuwa ka ta maka ka bata kan banza kan yuhi parce yi ma na space saboda ya gane shina ganin cewa inda ya tamahar nan yanzu ba can aka yi ba shi ka so ba haka aka yi mishi ba shi muharin wannan to yanzu haka za mu ci gaba Abdurrahman za mu dawo gare ka za mu ba wani kayan mu dawo gare ka mm. dako dako wala eh, eh Rafi eh, da kai da Abdurrashid wayar ganyo wani eh to <laughs> Jima mu partage mu pote da Allah mu partage mu pote. Assalamu alaikum Wa alaikum salam Eh baba mu zamana lafiya Mai Allah sai alheri alhamdulillah To masha Allah masha Allah Papu game da kuma mutane na waɗanda suke ko can gidansu ba wasu bane gaskiya yau duk wanda ka ga ya ya zagi tsohon wani ke tsohon shi na zaga gaskiya yau ya kamata duk wanda kake ko ba ko tunki isu kake ba isu ka darjanta tashi isu ya jagori ƙasar Nijar shekara goma ya yi ma Nijar aiki to kai kai mi kai koko uban ma mi yayi in ma kenan waɗannan mutane Quand quelqu'un est fou, là, il faut lui montrer que tu es fou que lui. Non, c'est ce qu'on va faire maintenant parce qu'on a compris que Voilà, a... donc on ne peut plus tolérer ces gens de là Celui qui vient là, qui insulte, on va injurer son papa, sa maman. Tout à fait. Maintenant, on va chercher du Qatari, on va le faire. Parce que. Oui, en tout cas, papa, nous, on a avec toi. Tout ce qui ça là, on ne peut pas lâcher. Voilà, on ne lâche pas. Ça, là, c'est quelqu'un qui n'est rien. on ne connaît même pas. Un individu, il vient, il insulte le président, ancien président de la République, Mahmoud Issou. Soussou, vraiment nigérien. À quoi certains, Pontier hein, Badouka, ou Soussou n'a d'abord une tarbia. Je ne sais pas si c'est Vraiment. wallahi kwarai mutumin ga kasan ya hika ya hi wani naka ko da ya abu ne kuma ka zaka kai na zaka samu webis bisu siyo kana ɓaci ne kana ganin kamar kai wani wani abu na a tuwa a gani in ba rashin tarbiyya mi ke sa haka na wallahi sai shi tarbiyya to yanzu kuma mu ma yanzu in shi ya bari shi ya bari a yi mishi to mu ba za mu yarda ba a yi mishi duk ah, wanda ya fito mu ma za mu yi to fini yanda yake da hankali mu za mu to yanzu c'est voilà. dans œil, dent pour dent. Voilà, on est tous nigériens. S'il y a quelque chose, on regarde et puis on, on va s'arranger. Voilà. Tout à fait, c'est la meilleure solution. La voilà, meilleure solution que je vois. La meilleure en tout solution. cas, on ne peut plus laisser ces, ces gens de voyous là. Ici, ah, les réseaux sociaux sont en train d'injurer le président, ancien président de la République. Non, non, non, on ne peut pas te louer. C'est fini ça. Déjà, voilà. on va revenir en toi. Donc, on va prendre Akoyi et a ce Soussama. là Soussama.

Ouais, je suis là. Salam Ceux qui sont en bas, pardon, tapoter, liker, tapoter, partager aussi. da kowa magana da Abdullahi Aduwal, president na matasa 'yan Nijar Ture a kasar Paris, France. Masha Allah, masha Allah. Yani? da za wa matasa abinda suke cikin TikTok, vraiment bai kamata kuma bai dace ba. Mhm, mhm. sai ka ga matasa suna zagin tsohon mutane ko lacci ka ga mutum yana zagin tsohon wani mutum ko ku yana zagi wani lega can kaga abada wanda sai ni fa normal yau kai ka hito ka zagi isu ko ko ka zagi hamu amma dole na su ma wasu mabiyan shi su dawo su mera ma martani kenan da inda ana mera martani wannan kwana sai ka ga abun ma ya kai ma inda ba ba a tamaha wannan abu da mu muke yi matasa vraiment ce n'est pas du tout normal ko da baka son mutum baka hituwa kana zagin shi irin haka na akwai wata siyasa da zaka hituwa yalla mutumin nan dai yana kin da baka so na kan su ne a bisa mulki kana iya zuwa kamar kai dan kritike ba zagi ba ka ce vraiment mu nan ba mu ga wani ci gaba ba nan ba a wanga abu ba nan muna so a kawo gyara wannan sai normal amma zagi mm. Ça c'est normal. Mm. kamata ba babu wani alfa'ida da zagi yake ka in ba ku da tashi hankali ba. Don kenan matasa ni duk kiran da nake wa matasa ya kamata su gane su bar zage-zage wannan da suke yi baya da wani amfani. Allah dai ya mu gane a daina wannan abu sai vraiment sai merci Abdoulaye grand frère grand frère la ban shiga ba tukuna jabe ba sai yan mo kuma an yi kiran sallah za mu yi sallah ina dawa da nayi sallah ah. eh, abin da nake so mutane su gane wannan mm-hmm. abun ba abu ne ba wanda za a kallon shi saboda dukkan mu yan nijar ne kuma kowa talbiya ta take take sa wani yi hakuri ya abu amma kowa in yi niyya kowa dan iska ne ba wanda iskancin nan ba mutane yana kai gare su sun zage tsoho sun zage karami sun zage wane ne sun zage wane ne sun zage ba bar kowa ba shin Allah haka zai barin su Allah nasu ne haka Allah zai barin su su yi abin da sun ka gada ma Allah bai yi haka nan duk wanda ka haƙin shi sai Allah ya dama haƙin shi bisa wanda sai fini ivan ivan ivan ivan akwai wani abu akwai wani abu ba wai sai in ka mutu bane ake mai sabe shi tun daga duniya ne tun daga duniya ne ake maka shi kana ji kana gani kana ji kana gani wala baka iya makanka komai game da shi to Allah tun daga duniya ne Allah nake gaya ma kana ji kana gani babu abin da zaka yi saboda kana ni ba ruwana da duk wanda zai zo yayi magana ni gaskiya nake faɗa non c'est la meilleure solution maintenant c'est la meilleure solution duk in ka taba ni sai na taba ka non c'est la meilleure solution maintenant c'est la meilleure solution euh, ne s'arrête quoi yana da côté sauvage da la vie quoi yana da côté sauvage babu wani an ce an ce irin wai kaza kaza kaza duk wanda ka gani na rantsi da Allah wallahi wallahi duk wanda duk wanda ya ce bai da wani aiki sai dai shi taba wannan shi taba wannan bai yadda za a yi shiga haske cikin rayuwar shi bai yiwa ah, sai Ivan mutane mutane mutane ne na Allah wanda Allah ya yi su suna daban ne ba su taba kowa kuma duk in ka taba su sai ka gani wannan gaskiya ne jima'a mun partnership mu ta kote da Allah bai ta nisa inda zaka game duka mutane tsofaffi da wane ne da uwaye da wane ne ka jam da game da kakkan ka sau zagi wani bai da wani aiki sai sai ibada ka ce ka zauna lahiya duniya kuma kuma ka ce ka zauna lahiya impossible bai yi bai yi jamais bai yi bai yi vraiment wasu mutane da ka taɓe su da sun daga hannu sun ce ma Allah haka nan ne ba wani sai an jima kai take ne ake maka ça c'est sur place sai surplus ba wai dan kana nan kana zamni cikin tiktok ba kana gani kana da wai followers followers in banza wallahi followers in banza ka kasa ka gyara ma kanka ma da su wani abu in ma wasu su abu ne ka takama ka kasa ka gyara ma kanka da su kamar ka gyara ma kanka wani abu da su neman kuɗi ake da su wani mi kake samu da su kai wallahi mutane suna neman kuɗi da followers kana cikin turai kana turai dan libya ya ka kana turai dan kwatano ya ka kana turai dan chad ya ka ina umarni zaman ka turai ba bai da wani umarni wallahi kai kana gani an tashi magana duk sai ka ce kai ma yan libya raddi a yan libya su ne wai baka ma iya magana da su kai kuma <laughs> maciyaci baka da komi <laughs> wallahi maciyaci baka da ko dala ta ya ku ya gagare ka sannan a ji ma ai magana ka ce an ci mutuncinka Allah ya sauka duk wanda ya taɓa sai mun gane shi tarbiya tarbiya ta lalace mai yana ganin da Suleiman Mamman nan dan pour dan a pour a c'est tout c'est la meilleure solution wallahi nake gaya ma ana ta magana ana ta magana sun so azaka ma irin tsoron su ne ake ba ya gaya musu magana wane ne ba wani tsoro bane duk wanda ya dama yana iya shi ya rike na karanta su star naga kamar akwai jahilci cikin kawunan su ba san ba abin da suke yi kuma da nayi analyze bale da ni sarari bidiyon shi dan gaske yau donc j'ai compris qu'il y a des gens derrière ban san man ka sarari in ka saurari video in shi ban sarari ban saurari ban saurari video shi ba shi ka saurari video shi amma ka ka ka danne zuciya dan sai ka yi kuka zagi ya yi ko zagi ya eh, yi huce ma zagi huce ma zagi so ko ai shi ma zai gana video huce ma zagi ya ma huce ma zagi tun da shiga mutunci har intimi infami ya shiga yau babu zagin da bai yi ba ina so ka eh Eh, sarbo ina so ka sabka ka shiga kwanta shi ka dibi bidiyon nan sai ka dawo imin partage imin eh, eh, imin partage ni ka san iske ba di duk ka san ni duk sun block ta ai ka san ni magana ce nake gamsu ni ai ba ni zagin su ina ina aika ma video in duk cikin su wanda ni duk cikin hmm. su wanda ni ma video bai tsayi da kanshi da ina aika ma video in ina aika ma video je vais t'envoyer la vidéo ok to yayi merci beaucoup merci wani ya magana Abdurrahman bismillah MD sanar da zakwa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina sallama da manzon Allah cikin wurin gidan mutanen manzon Allah. Yamdi, amma alaikum salam barka ku dai muna lafiya. Ya ya kuma. Dama alhamdulillah. Wa lafiya. Na ji jama'a mu yi wata je mu tafote. Amma yana da kyau da irin wannan mutane masu shigowa a ringa yin blockade din su wannan salan nan ya gaji da zagin mutane ta ƙasa. a kai shi ta zagi bai komi a burgu tarbiya ne ba mu shi ma magana ka ba no shi ma na ga da bayani md md ya zo yanzu md ya zo ba ya a na ga zakan zakan zakan zakan kurfa ya zo shi ba ta kasa ya fara rubuce rubuce Habibu. wannan sala, wannan sala mu yake na san shi farin sani bari ku kare zan muku sharhi bisa kan shi. Wannan na san shi farin sani ka san bisa shi kana shiga baka sanin wa kake magana da shi na san su wannan ka kare da shi. Bismillah bismillah. To ni kaina kan maganan gaskiya maganan da Stabo yayi maganan na akwai ta gaskiya yanzu mutanen ga ya kamata a ce mu rinka da musu martani. Na farko duk wa'annan da kaga suna irin wannan ihu da sauran abubuwa ba kowa wani wani bai da cikakken ilimin boko bare na addini wani ma ya tashi ne kawai daga iyalibi ya sani kawai daga wadancin wani abubuwan shi kenan daga ya ci cikin shi ya koshi zai zagi na gaba gare shi to ni in ba dan hauka ba wanda a yanzu ma a haka ma Muhammadu Isu baya mulki a haka yanzu baya mulkin kowa sai iya gidan shi amma a yanzu Muhammadu Isu zai isa a tsare gidanku na na watannin da baka isa yi magana ba amma kaga ma manzo aka bai ba iyayen shi respect a babu babu ko tarbiya. waye a Niger ko dan waye a uwayen babu tarbiya a dai Niger dai duk wanda ka ga bai ba Muhammadu Isu respect ba a Niger wallahi idan kai bincike ka nemi makocin su ko wanda ya san shi wallahi baya ba iyayen shi respect na farko Muhammadu Isu Allah ya mai daraja mu ba mu muka ba shi daraja ba Allah ya mai daraja Afirka ta ƙara zaɓe shi ta cancance shi a cikin mutane a cikin shugabanni ta ce wannan shine ya cancanta a bashi girma an ka ɗauka an ka bashi amma mu kai ba dan kowa ba kowa ba ba wanda ya san ka ba wanda ka sani amma ka kafe latiji irin wannan mai daraja ka ce kai zagi yanzu ina su ake zagi yanzu haka me za su ji a rayuwarsu babu tarbiya mana iyayen su iyayen kwarai ne wanda wanda da iyayen kwarai yana wani zage zage da wani zage zage to mu kan ma mu muna da irin yara wanda ba su ji dole za su rinka kafe wa'annan duk wanda ya kafe Muhammad Isu za mu nemi kakashi ko uban shi a kafe shi sa'an za su daina dan a kafe su su ba san ciwon kansu ba su inda dan su ne a musu martani a kafe su san ciwon amma idan an ka rinka kafe iyayen su iyayen su gangan gangan ba wallahi za su daina wasu abubuwa mu yanzu za a neman mana duk inda iyayen su suke duk inda hoto ai muna hotuna dinnan dai waya yanzu ta zama duniya wallahi wannan muka ga ya kafe ya kafe Muhammadu Isu a nemo ma muna baban shi a nemo baban shi ko a gidan wanka yake yana tsirara a nemo shi a turo mana shi mu kafe shi bari za su insha Allah gobe wani ba zai wallahi gobe wani ba zai kafe ba bari za su ne nasu cin mutuncin cin mutuncin su ya fara yawa mana mutunan gaba shi ne mulki ba ya sauka daga mulkin ga kuma yayi an gani kowa ya san Muhammadu yayi an gani me muke bukata talaka ruwa da huta shi ne muka to yayi mana mene ne zabu ne gare shi dole sai ya bi mu gidaje ya ba mu kuɗi guda guda haka ake rayuwa ne ai ba haka ake rayuwa ba Allah ya sa mu dace wannan adda magana shi magana amin merci merci Abdurrahman eh Ibrahim bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam Ibrahim Babu Saba kuna lahiya? Eh, lahiya Alimi Lahiya Ibrahim Saba. Ka san kamar wani abu ne da Hausa ke cewa ka san abin da kake hudi ba ka san abin da za a mai maka ba. Gaskiya. To yanzu ire-iren mutane wanda suke shiga cikin live suke zagi wannan kamar akwai wani sala dauda wannan wanda ya ta zagi cikin commentary. Me da ya san da ya san da ni ina cikin layar kinga, ga wallahi da bai iya ma bude bakin shi ya yi zagi ko kuma ya ci mutuncin wani me saboda abin mutum muna ganin shi ba komi ba abin ya ishe mu kuma insha Allah rabbi ina mai mushi kashedi na farko kenan in shi ya haifi in ya yana iya dawowa nan gaba in muna cikin layar ya mana komentar na zagi ko kuma ya ma shigo wani mai ne saboda na san shi farin sani kakan shi na uku ma ina iya faɗi kuma na san menene illan cikin gidansu to <laughs> abu da yake sawa ma yanzu ma muke dan daga mushi kafa mu yan mutunci ne mun san mutuncin mun san darajar manya kuma taba mutuncin wani kuma shi wani ba waninta bane ko daraja gaskiya ne me amma ina mai mushi kashedi kakan shi na uku ma na sani na san wani hanya aka bi aka haife ka na san menene kina saboda <laughs> haka mu nan gaba babu wani da zai zo cikin Nijar kinga a cikin region kin da suke cikin Nijar kap kama daga Difa har zuwa Nyame Tilaberi ko ina muna da dangi muna da mutane muna da namu mutane wanda muka san namu ne mai bayuwa dan kana cikin Nijar ko ka huta waje ka ce za ka zo ka kahe hoton uwayen mu ka ci mutuncin su kuma mu kyale ka abu na karshe dai in shi ya aifuɗa da gobe muna cikin live ya shigo ya wani magana insha Allah zan mushi bidiyo na musamman abin da ma bai tunanin cewa zai fito a cikin zuriyar shi wanda bai ma sani ba an rihe ina hudda mu shi gani kasan ba san ba san aikin da suke abin da suke bane wanda ke da mutunci ba Hamza ka san yawanci aka ce ana tauna aya ne saboda ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro mutafe gaskiya ne duka dai muna zamne zage-zagen ga mun iya shi cin mutuncin ga mun iya shi mun san da cewa ba daraja bane ba koyin tarbiyyar musulunci bane duk dana daraja dana sunna na kirki ka fitowa ka kashe hoton uban wani ka ci mushi zarafi da cin mutunci yadda ka ga dama Kana zage-zage na ga dama muna gani muna gani mu kyale mu zamna wannan kuma ba zai yiwu ba an yi a baya saboda mun zauna mun dan jira mu gani haukan kaman za ta kare mun ga abun su ci gaba yake me za mu fito yadda wallahi wani ko an ce mushe ya shiga layi ma bai shiga wallahi ni na maka wani alkawari bai yiwuwa ne abin nasu ka gane me yau wannan duk zaman da ake duk dana mutunci dana daraja a yanayin yadda ƙasar mu ta tsinci kanta to abu dai na kirki dai wanda za ka yi ka taimaki al'ummanka ka taimaki shi shine ka tsaya ka hudo wani abu wanda zai taimaki mulkin da ake yanzu wanda zai kai mu ga nasara gaba gaskiya me amma in ya zamto cewa kai kullum bukatan ka kawai wani ya faɗi bukatan ka kawai ka ci mutuncin wani bukatan ka kawai a ce wani mutumin banza ne don ka ce wani ya yi sata ka hudo dalilin ka a ina aka yi sata baka da shi wallahi ba mu muna da abin da za mu fitan mu faɗi na kore ko a gaban Allah yau kaka mu za mu cewa Muhammad Yusuf ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a cikin wanga mulki da ake na soji menene ba a yi ba duk wani abu da aka yi na alheri dole gobe mun aka tambaye mu mu shaida ne a gaban Allah zamu iya cewa eh lalle fa zamanin mulkin soja an yi mana abu kaza na alheri jiya jiya nan aka sake harkan siminti na yanzu wani hakan ma kushewa yake yi hmm, talaka nawa zai samu talaka nawa zai samu ya je ya gina wannan albarkacin ya ginin siminti wanda bai ya gina ya samu ya gina hmm. ba ci gaba muka samu ba wallahi ci gaba ne sosai dan me ba mu faɗa mu faɗe wallahi jama'a mu yi partage mu yi tapote da Allah gaskiya mhm, mhm. in mutum ya yi dole za mu hudi ya yi in ba kai ba ba kai ba ba mu hudin raunin ka amma abin da yake na alheri wallahi da muka san an yi na alheri ba ya hana mu aikin ciki mai zagi zagi eh. shiga mutunci shiga zagin mutum mai daraja uwa uba ka zagi yan uwan shi ka zagi matan shi ka zagi diyan shi ka zagi jari'a shi duka gaba dai a yau uban shi ma ya ga tsohon shugaban kasa sai ya duka mishi eh. ya shahi ita kalmi su ne ba taba nasu ne shi yasa suke mana haka sai ya sha ita kalmi yanzu ce maka ya kare fa shi na tuta fai a dole hakan ne zata dole hakan ne zata yanzu tunda babu mutunci kenan zamu nuna musu babu mutunci duk wanda ka gani ya ci mutuncin uban wani ko uwar wani to ka tabbata babu shi a gidansu bai tashi ya gani a gidansu ba mai dole ne zai fito ya nuna muku shi wani ne a lorke kuma in ka bincika shi ba kowan kowa ba ne babu darajan gidansu babu komai mutum mai daraja fa babu ta dalilin da zai saka wanda ka samu tarbiyyan uwa da uba suka aje ka makaranta suka ce wane tahi ekol ne tahi islamiyya ne ka tahi kada samu ilimi ko ta zamani ko ta muhammadiyya wallahi bai yiwa ne ka fito ka mutuncin uwayen mutane bai yiwa to To, wannan duka wani abu ne wanda zai wuce in siyasa ce a zuciyarsu aje lokacin siyasa. san zai zo yanzu muna nan zance ne na ƙasa zancen ƙasa kuma na ƙasa ne duk wanda ke kishin Nijar ya kawo duk wani gudunmuwa da zai sa Nijar ta ci gaba wannan muna marhabin da shi za mu zauna mu tattauna da shi abubuwa na alheri kuma wanda mu kanmu mun san cewa Allah gada ya Allah ya eh maradi maradi bismillah jama'a mu partager hmm. maradi bismillah eh alaikum salamu wa maradi ya kuke da ku ina lafiya wallahi alamai wallahi maradi ya can wallahi lafiya la alhamdulillah ya wajen na kura dama kun da dama alhamdulillah ya itali <laughs> wallahi lafiya la ya ta sai sanyi yau sanyi bai hana connection ba ko <laughs> wallahi sai sanyi yake ta wuna ah, Sava Ali insha Allah bon courage ai ta hakuri Sava Ali insha Allah Allah dai bar sa Allah dai bar sa insha Allah yau kaji zancen da muke yi ko wani zance ake E zance ne muke an samu wani mara tarbiyya wanda babu mutunci babu girma na gaba babu darajanta na gaba duk wanda kaga yana zagin babban mutum uwa uba yana mishi tozarci yana wanda muna tamani mun samu tarbiyya wanda ke hana mana irin wannan abubuwa ban san ba in ka kalaci Eh, wani video na wani dan uwanmu da ke kasar waje ko kasar faransa na akwai wanda timi yana faransa ne mai suna dan gaske a bisa yau wani eh, kalamun batanci da na batsa da na cin mutunci zuwa ga iyalin tsohon shugaban kasa da ɗiyan shi da jari'a shi gaba ɗai ya hito yana zagin shi uwa uba kuma in ka ji manganun nan ka san da an tura shi ne ko an sai shi ne an bashi wani abu na duniya da yin wannan abun wani jan hankali zamu mu juna a matsayin mu na matasa kuma a matsayin mu na eh. yan Niger wanda ke da tarbiyya bisa irin wannan abubuwan salamu alaikum eh, md da harko da md ya ce ka dauko shi eh, abin da zan ce eh, wannan mutane da kake gani ba karo na farko ba ko karo na biyu ko na uku mhm, mhm. Mhm, mutane ne wanda diyar da kake musu zato ko kuma zargi sun wuce wannan wurin ni a shawarar da zanu bada akan wannan mutane shine kawai a zura musu idanu a kalle su don martani bai yi musu magana da su ba ta yi saboda su akwai wata manuha da a gare su ta daban wanda kai ba ka gane ta sai su jiya da ka mm. buga ta ba za ka iya samu ta daidai ba mm. don ba karo na farko ba ne ba zan tana a ce a zafin zuciya ne babu md ta kasa md ta kasa eh shi da nake nema mm. ba karo na biyu ba ne balantana a ce a fushi ne mutane ne wanda babu abin da suke so illa bancin su ci mutuncin muhammad isu mhm. mun yi mun kara mun karata da su mun ga doka daban-daban kawai sun rike sun yi tsaye wannan wurin su dai gurin eh, su su wulakantar da shi to kuma duk wanda Allah ya rufa mu asiri kace sai ka wulakantar da shi wallahi kana da wahala wallahi kana da wahala to ga haka ni abin nake gani wai ko a maida musu ko a zagi da zagi na sa su bari da tunta na sun bari kawai ni abin da nake gani kawai shine shawarar zan bada kawai mhm. a zira musu idanu su yadda suke so mutum ko uwa ta yake ci da bai ji wa MD ai ko da ban nan ganin ka MD na yi nema ban nan ganin ka mhm. iyakacin haukan mutum dai ka yi shirye kana nesa ka saki bidiyo mutum. Assalamu alaikum. Amma ni abin da nake gani fa kuwai ya ka ɗauki mutum ko kuma ka ji fushi ko ka ji wani abu ka ce ka mai damu saboda an ka ce idan jaki ya tije ka tije ka zama jaki kai mai mutunci idan ka ɓace mara mutunci kai mutuncin ka ke zai biya. Dama shi bai da shi. bai da shi kafin yawa don haka ni yana ga wannan mutane kawai a bar su su yadda suke so kawai a bar su yi tun da dai wani abu ne suke so da wanda da san suke a je musu a zaga saboda duk wanda zagi ke ma zagi wanda zagi ke ma zagi wallahi in dai zagi na ma zagi, ba ka kuskura ka zagi wayan mun gaskiya wallahi gaskiya ne saboda ka tabbatar da cewa sai an zage ka saboda zagi abu ne mai kama zuciya ko ma ta ka zaga mhm, ko mhm. ma ta ka zaga wallahi sai ta mhm. raba ko daga zuciya ne sai ta raba kwarai ko wallahi gaskiya ne saboda shi zagi abu ne mai kama zuciya daga cikin shi mhm, mhm. ko da mutum bai ma shi ta baki ba to cikin zuciya sai ya rama eh, Ibrahim Habibu dalla ya hankuri ina mai doka Ibrahim Habu wallahi ba ba ganga na bari wani sabaka ina mai doka ya hankuri dalla yana gani wannan mutane ba yau sun ka fara cin mutuncin Muhammadu Yusuf ba yau bane ba jiya ba ba gobe eh maradi maradi abin da sama ni magana ina ganin su ban taba kulan su ban ni ban taba ɗauka sama mutane ba ban taba dauka sama masu hankali ba masu tarbiyya ba me na yau na yau ya huce ni kana a kritike kana a kritike wani baka gane shi in gaggawan ta zaka ya hewan gake babu abin da ba su faɗi ba kana a kritike mai yau abin da ya faɗi na yau ya huce hankali ya zaka hituwa mutum mai daraja mai kima mai mutunci wanda ya mallaki uban shi ya mallaki uwar shi ya mallaki garin su duka yau in uban shi ya gama mar isu yau sai ya duka mai ya gaida shi kuma sai ya mai godiya kai ka hito ka zagi tsohon shugaban kasa uwa uba ka danganta shi da barawo ka danganta matan shi da barawo ka danganta iyalin shi da barayi ka danganta dangin shi da barayi ina tarbiya take nan ina tarbiya ina mutunci kinan wannan abun iskanci ne tunda an sa an sha sa ido ana kallo mais ina ganin lokaci yayi vraiment eh nasara ce nous avons tous un côté sauvage kamar yadda Ibrahim ya ce ne lokaci ya wanda zamu nemo kakan mutum da uwayen shi da mine mu san ko menene mu posta su bisa video eh babu ni ina ba, mutum mai daraja shine san daraja mm, gaskiya ne wallahi gaskiya ne mm-hmm. ai ba su kadai bane suke da haƙi ba su kadai bane yan Nijar mm-hmm, mm-hmm, da suke tunani duk abin da suke tunani in ma laifi an kama su ba su kadai muna an kama mallafi amma ai kowa dan saboda kada a taɓa mutuncin uwayen shi yake sai ba tsoro bane ko wani a don ta ata mutuncin mahaifan kake shiru da wani abu. Kai eh, shiru tuta fa. Mhm. To wanda ka gaya ce sai ya yi ma'ana shi bai san mutuncin uwayen shi ko da an zage shi ko an ɗauko hotunan uwayen ko an yi mini da ake cewa wannan sai mun fu wannan shi mhm. ba za ta ƙara shi da komi ba za ta kuma ba zai sai ya yi abin da yake. Wallahi gaskiya ne. ni abu ne ke kawai a zura musu idanu su yi abin da suke yi kawai shi ne amma zan ci a ci a maida musu wallahi da martini na maida musu magana na sa su bari ko kun ɓaci wallahi da tuntuni sun bari ba tun yau ba yau akalla shekara hudu ko biyar ana tiktokin nan Tun da an ka fara haka ake fafu haka ake da mu aka ta abun nan da mu ake ta shi. Amma mutanen sun ki sun ki su ja da baya ko kuma sun ki su bari kuma sun san ba daidai ba bane kuma bacin shine suke. Babu ta hujja sai baci. Allah ya sauka. Ya yi mulki shekara goma. Ya yi mulki. Ba ka da haƙƙi a kan shi yanzu. Ba shi ke mulki ba. Ko a musulunce, ko a demokarasance, ko a wani abu ba ka da haƙƙi da shi. Wanda kake da haƙƙi da shi wanda ke mulkin ƙasa yana matsayin shugaba. Shi kake da haƙƙi ka yi magana da kai da shi. Amma wanda ya riga ya aje mulki, ina kake da wani haƙƙi da kan shi. Wallahi baka da haƙƙi a kan shi ko guda. Kake da kan shi. Wallahi ko guda. Allah ya sa mu gani kuma Allah ya shirye shi da su. za mu bari muradi kaɗan huta kaɗan mu ba abdulaziz bismillah mm. ok wa matsala abdulaziz bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam ba ku ya da dama ko da dama abdulaziz mun gode Allah alhamdulillah to masha Allah wani su ya ke tattamna yau ba ka sanar ka jiya ba wallahi yanzu na ne shigo kuma na hito da masallaci na ma. shiga ta ka ɗauka maraɗi na iske ko shi sauran magana shi na iske inda eh, yake magana ba a yi eh, an kuri za a ɗauko ka insha Allah eh zancen da muke akwai wani mara tarbiyya wanda bai samo tarbiyya daga gidansu ba daga kakar shi daga kwayan shi yau ya yi wani video yana zagin tsohon shugaban kasa uwa uba kuma yana kalamu na batsa da cewa tsohon shugaban kasa barawo ne matan shi barayi ne yan shi barayi ne kuma dangin shi barayi ne da shi wani manganun nan kasan da akwai rashin tarbiyya tun daga can kuma ba daga gidan tarbiyya aka hito ba to bisa wannan ne muke zance mai su ba dan gaske ko ya kace mishi wato papu kasan wani abu mhm. dan gaske a yi bincike wai dan ina na kuma ina garin su kuma waye shi kuma waye ah, su kuhin shi wanda sun ka shi tukuna na baka minti 30 minti 30 mara ɗaya wata magana wadda ya kamata ka rike akwai mhm. wanda in yayi magana ya isa a kula shi akwai wanda bai da darajar da za a kula magana ta yi gaskiya ba dan gaske ɗaya bane akwai mhm. su ne yan tikito wa'anda na taba cewa magana su ta ka ɗauki makami matsala Nijar. kware ko saboda su abinda sun ka sa gaba lalle lalle sai sun tozarta wani ko sun zage wani kuma wanda mhm. shekaru ne ya kai ya aihe su to mhm. abin da daga so matasa Nijar su sani da dan gaske da ire-ire ne wanda ka tasuwa su sani mhm. madama suna son a ci gaba da zaman lahiya da samun lumana da kwanciyar hankali to ya kamata a ce su gane cewa yadda iyaye suka aihe su kowa iyaye suka haihai yadda an zagi iyayensu in sun zagi iyayen wasu ana jin zayi to muhammadu isu ba magana ɗaya ne yana yi ba tunda akwai wata daraja wadda allah kai wadda bai kai mu namu iyaye ba da akwai wani wawa wanda dabba ne zai hito ya ce muna kare muradin wani ba mu kare muradin mu ba akwai su ire-irensu akwai mm-hmm. wanda ma jiya ya zo live kin ga an yi magana da shi ya zo magana minahece ya yi minahece ya kare ta kuma ya zo shi da kai ne bude wani live an ka zo an kai wasu maganganu na bibiye su na saurare su na ji abin suka faɗi irin su na faɗa muku guba ce guba guba cuta to ire-iren su da akwai muhammadu isuhu in mutum dan nijar duka ranka kabban ɗebe kowa ba nijar matsayar da muke yau in ka so Muhammadu Isu wani ne in ka ki Muhammadu Isu wani ne amma dan gaske abin da ya dace shi faɗa mana tarihin kaka ne abin da ya Nijar na banna banna ba alheri ba dan mun san su ba su da alheri ba shi faɗa mana lokacin da kaka na yayi kaza ko da bori na shi faɗi sai mu san shi dan Nijar ne wallahi gaskiya ne wallahi kamar yadda maraɗe faɗi na akwai wanda daraja ta bata kai wuri ai magana akai ne ba wane ne dan gaske sina ina shi gaya mana tarihi ne tukuna ga ben zo yi magana akan Muhammadu Isu na sani na san ya sani wani mai sauraren mu ya sani ko gare rediyo na taba ji an tarihin Muhammadu Isu an